Lahadi 17 ga watan Mayu na shekarar 2020 barka da warhaka barka da sake saduwa a wannan shirin na labarun matasa tare da ni Rakiya Arimi da kawata Fanta Shamsu gora yaya kike? Ai gam nike gora gashi kina gani a zahiri to yau da miki ka zo mana. Haka ne Fanta yau za mu fara ne da fasaha. Za mu dan ƙara haske akan korona Carton wata gasa ce ta kan yanar gizo. A rahoton ranar Lahadi za mu gano Bubakar Isa soja matashi mai bada nashi kokari ga kungiyar agaji ta rouge a ƙarshe kuma mu kare da fagen wasa Rakiya kamar yadda kika faɗi a baya an gabatar da korona katon a jiya Juma'a ko menene ma? A amma wallahi ke baki da alaka ko kaɗan tare da fasaha. Ina. <laughs> <laughs> to wannan gasa ce ta yanar gizo tsakanin wa'anda ke da mafita don bayar da kyakkyawan tsari na coronavirus a ranar biyar ga watan Mayu. Amma zan bar ku tare da abdulkarim Karim mamba na rukunin shirye-shiryen don ƙarin haske. Gogayya ce da muka girka domin samar da mafita mai ɗore ƙwarewa a fannin domin tunkarar cutar corona a bayyawa mutane da suke killace damar kada su yi hulɗa da masu cutar corona tsarin ana yin sani bisa layi kana iya rubuta sunanka ta layi suna da waɗansu matakai da tawagar da suke biyar mutum sau da kafa mutum yana iya kasancewa agades difa ko a wani bangare na duniya abin da kawai ake so ya kasance yana da wayar hannu ko kuma kwamfuta tare da kuma yanar gizo har yanzu dai gora kan batun coronavirus matasa goma sha hudu daga ƙauyuka bakwai na sashen Bani Bangu jihar Tilberi suka samu horo akan rigakafi COVID-19 tun daga wannan Asabar a balle yara. Gora don ƙarin bayani in gaya miki a ƙarshen horar da su wa'annan matasan za su kasance da kayayyaki da za su ba su damar koyawa yankunan su. Mm, abin da ya kawo mu wannan zaman taro na balle yara shine a wayar muna da kai akan COVID-19. Ita wannan COVID-19 wata cuta ke da bata da magani. Maganin ta ita ke kawai abin matan kan kariya da farko mu rinka wanke hannayenmu da sabuni na biyu idan za mu attishawa mu yi shi a cikin kusurwa hannu. mu na uku mu nisanci juna kimanin maita daya yanzu idan mun koma gida za mu tara sauran su ma mu wayar musu sunana suleiman zaku daga bani bango na zo nan baleya yara bisa batun cutar nan da ta mamaye kasashe an kwatanta muna kuma idan muka koma za mu wayar da kawunan jama'a an kwatanta mana matakai da gwamnati gwamnati ta doka sun ce mana za a ba mu kayayyaki. Kiki yanzu bari mu koma garin gaya jihar Doso a wannan lokacin da tasirin COVID-19 bai bar kowane yankin ayyuka ba. Ɗaya da cikin ayyukan da ke cikin tashin hankali a halin yanzu a wannan garin shine jigilar kayayyaki wato transit. Balle ma fanta wani yanki ne wanda yawancin yana tara matasa na wannan birnin da kuma na Malanville kasar Benin. fadal Alu ya binciki wannan aikin a lokacin nan na COVID-19. dacewa da transitar na aiki tsakiyar harkokin kasuwancin kayayyaki da ake shigowa ko fitarwa su ne a matsayin masu sauƙaƙa harkoki tsakanin kwastan da 'yan kasuwa. A cikin sashen nan transit idan kuka diba yawanci matasa ne masu shiga tsakanin masu kawo kaya da ofishin don kai mai kaya idan ka kawo mu za mu sauran aiki don ka samu ka fitar da kayanka ana shigarwa ana fitarwa. A waɗannan watanni na baya matasa da ke aiki a gaya sun ga raguwar kuɗin shigar su kwata-kwata. Akwai canji game da aikin sassauci mai yawa wanda kimancinsa ya zarce boku da gens mutane da dama a nan duwan ya suna shan wahala a lokutan baya bayan nan ba mu samun wani abin a zo a gani ballantana ma mu baiwa wani a cewar waɗannan matasa wannan matsala tana da nasaba da raguwar shige da fice musamman ma na 'yan kasuwa dalilin annobar cutar covid-19 'yan kasuwar ne ma ba sa samun su tafi domin su saka odar kaya idan ko ba odar kaya to ko ba samun shigarwar kaya an ko ba shi shigar to ba aikin da za a yi ya taba sana'ar mu sosai akan rayuwar mu ta yau da kullum wuri na wancan bangare inda masu hada-hadar transit din ke aiki yana can malamville matukar ba mu samu isa malamville ba to a gaskiya muna da matsaloli da yawa bisa jiran lokaci mai kyau suna nan suna dogaro da wasu odar kaya da ke zuwa ita ce hanya guda kacal ga waɗannan matasa. Kiki shin ko kin san da duniya ga baki daya ta gudanar da bikin cikon shekara na takwas ga watan Mai da ya gabata na ranar da aka keɓe wa Croix Rouge da Croissant Rouge. Haka ne gora ina sane da shi shi yasa wannan labarin matasa ya shirya tarihin Bubakar Isa wanda aka fi sani da sunan soja matashi mai bada agaji rahoton hauwa Mamman. Soja da sunansa na gaskiya Abubakar an haife shi a ranar biyu ga watan Janairun shekara 1983 a Yamai ya shiga rukunin sa kai a shekara ta biyu shekarar da a lokacinta ya shiga kuraruje Nigerian domin ba da gudunmuwarsa da kuma zama mai amfani ga al'umma nan da nan ya gane yanayin. A cikin talabijin cikin shahin majalu ina ganin mutanen da biyo bayan wani bala'i ya abku suna kai dauki a hilin daga kuma can baya ina ganin 'yan sa kai da ke bin kofa-kofa don wayar da kai. Wannan ne ya karfafa mini karfin gwiwa. Abin da ke gamsar da ni ga wannan aiki gaskiya shine taimakawa ba tare da jiran samun wani haƙi ba. Wata gudunmuwarsa da ta bashi damar a yau ya rike makamai na kwardonatan matasa na Kurwaruj na da'irar mai ta biyar. Ayyuka da dama muke zartawa a wurare daban-daban. An samu wani furoje da aka girka na ginin daloli akwai wani furoje kuma na batun ruwa da tsafta a cikin wannan furojen mun ba da gudunmuwar ga makarantun boko na firamare da ke shiya ta biyar a nan yame to shi dan sa kai yana iya zama tsigiyar sa hulɗa tsakanin al'umma da croix rouge sa da son aiki cikin shekaru 20 sun sa ya kasance ma'aikaci da ake girmamawa ga abokan aikinsa bubakar an haife shi don zama mai aikin sa kai ga amadu tijani Adamu wani ɗan sa kai ne da ya cancanta. Yana da cikakken niyya yana son aikinsa yana keɓe wani ɗan lokacinsa ga ayyukan kai agaji ba tare da jiran wani alhaki ba bayan dukkan wa'annan halaye nasa bubakar isa da muke malakanin soja mashahurin dan sa kai amadu isa bubakar magidanci ne kuma yana da ɗaguda yana da kwarewa sosai ta fuskar aikin sa kai bai wadda yake amfani da ita a kodayaushe domin al'umma yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. A shafin kwallon kafa Bundesliga zakarun Jamus sun sake dawowa jiya 16 ga watan Mayu tare da ka'idodin kiwon lafiya wanda zai iya sha'awar sauran wasanni. 'Yan wasan kungiyar Dortmund sun kara da kungiyar Schalke 04 a daren jiya. A rana ta 26 kuma za a buga wasan gar da kungiyar Werder da kungiyar Leverkusen. anan muka zo ƙarshen labarin namu na matasa za ku iya sake sauraron su a kan lambar uku biyu biyar da layin Airtel ba tare da kun biya ko dala.